يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا a wannan rana mai girma waɗanda suka kafirta da Allah suka saba wa manzansa suna fatan ina ma za su zama turbaya su zama daidai da ƙasa ba za su ɓoye wa Allah komai ba daga cikin abin da suka aikata saboda Allah zai yumƙi harsunansu ba za su iya magana ba zai yi izini ga gabansu su yi musu shaida da ayyukan da suka yi